Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da mutuwar jami'anta uku da wasu mutane biyu a kwantan bauna da wasu 'yan bindiga suka kai kan matafiya a hanyar lafiya zuwa Akwanga da ke jihar Nasarawa. Bayanai na nuni da cewa 'yan sandan uku da suka gamu da ajalinsu masu tsaron lafiyar mataimakin gwamnan jihar Nasarawa ne Dr. Emmanuel Akabi da direbansu da kuma wani bawan Allah. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Ismail Usman wanda ya mun ƙarin bayani kan lamarin da ya auku da yammacin jiya talata ya ce yanzu dai wuri ya natsa kuma sun ɗauki matakan tsaron lafiyar al'umma a hanyar. Hanyar da ake ciki da yanzu dai ba wani matsala hanya na nana na nana binta kuma shi mai girma kuma 'yan sanda ce ta gona ya tura jami'an mu na 'yan sanda wuraren na akwai mobile police akwai sata ko kuma ɗaukan takarar zai yi da conventional police. To mutane na ka tabbatar sun mutu. Mutane biyar ne gabaki da yan sanda guda uku da kuma daga guda ɗaya. Wanda suka yan sanda sai kuma wani bawan Allah. Mutanen baki da kuma sun zo su da dama. Wani da ake magana harsashe na nuna cewa sun kai sun fi hamsin. Kuma da bindigogin su baki ne ba mutanen da suka zo daga nan bane bisa bayanan da muka samu. Yanzu ta yaya za ku tunkari wannan lamari kenan tun da. Ah, wannan wannan wannan harkar mu ne ba harkar da zan biya miki ta yaya za mu tunkare su lokacin da muka tunkare su muka tabbatar cewa sun shiga hannu zan kira kin ce miki kasuwa sun shiga hannu ki zai shiga su. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa kenan Ismail Usman. Hanyar ta lafiya zuwa Akwanga dai babbar hanya ce da ta haɗa arewaci da kudancin Najeriya. Mai taimakawa shugaban kungiyar masu harkar sufuri reshen jihar Nasarawa Abubakar Adamu ya ce a duk lokacin da direbobi ke bin hanyar fargaba suke saboda da rana katakau ake fashi. Hanyar akwanga wallahi ina gaya miki a duk lokacin da ka dosa hanyar na hankalin ka tashi ne. Wato yawancin abun da ake a hanyar akwanga ma gwara kai tafiya da dare ma hanya akwanga don da rana ake yi. A rana ɗaya hanya akwanga ba ana fita so biyu sau uku. wa'annan mutane fashi ke ana wallahi tsoraka muna roki jami'an tsaro ɗauka mara mataki ta inda ya dace kuma wani taimako za ku yi ma uh, hukumomi musamman gwamnatin da su ma jami'an tsaro ba wai ana sa maka itace ko ana sa dutse ne. to kawai zaka ji ana zuba muku wuta ne kawai to ya ka yi Eh abin da nake nufi kamar ba ku da a ce ba za ku hada wato kuma yan sintiri ta wanda za ku taimaka ma su jami'an tsaro da bayanai. Kuma ma tsakanin mu da su akwai haɗin kai da fahimtar juna. Saboda haka mu muna buƙatar su ja mu a jiki su sami shugabannin mu mu haɗa kai ta yaya za mu kula ma irin wa'annan abubuwan da yake faruwa a hanyar. Tun abin da ya faru jiya yau fa wato kun yi aiki? Direbobin mu wallahi sun samu damuwa jikinsu ya mutu. wannan abin da ya faru jiya ya tsaga wa mutane hankali ba kaɗan ba ba yanda za mu yi in ce ma ba za mu yi wannan abun ba ba su yi ba hmm. saboda kin ga kullum aikin mu kenan sana'ar mu kenan ba mu da wani sana'ar da ya ci wannan matsalar fashi da makami da garkuwa da mutane akan hanyoyin Najeriya dai ba wani sabon batu bane fata dai ita ce mahukunta su ɗau matakan sauƙaƙa matsalar tsaro a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.